gaske ne ba gane muna biya bayan ka wannan ba shakka babu ba shakka

game da sanin mutuncin al'umma ta da kuma abin da nake kai billahi ba ku da kai kai saboda barki ba da ba, gaske ne. Saboda haka, ina da mutunci, da gaske ne